yayin da aka shiga kwana na uku da soma yajin aikin gama gari da kungiyar kwadago ke yi game da batun karin kuɗi da kuma cire tallafin mai da gwamnatin ta yi a jihar adamawa takaddama ta kaure a tsakanin gwamnatin jihar da kuma 'yan kungiyar kwadago inda ma gwamnatin jihar ke fazargin 'yan kwadagon da wuce makaɗi da rawa gwamnatin dai ta ma nuna ɓacin ranta ne game da garkame wasu ma'aikatu da kuma sakatariyar gwamnatin jihar da 'yan kwadago suka yi inda kwamishinan yaɗa labaran jihar ahmad sajo ke cewa gwamnati ba za ta lamunce ba 'yan kwaligo suke fatattakar ma'aikata kamar yadda ya ce. Mu mu a jihar Adamawa guda ɗaya naira. Su eh, ita ƙungiyar kwadago ta wuce makaɗi da rawa ta wuce gona da iri. Ta je ta ɗauki bulala tana bulala ma'aikata wannan eh, banganci ba aiki bane na kwadago su guguwa sun kulle mana sakatariya sakatariya nan ko ba tasu ba ce ta gwamnati na ta al'umman adamawa ne ni na same su suna koran masu gadi to in suka kori masu gadi in miyagu suka shiga suka mana barna ai kaga sun yi abin da yake ba daidai ba amma mu ba mu tsangwame su ba su kuma sani cewa ma'aikatan ɗayan ɓangaren wato tuc ba sa yaji akwai kuma waɗanda ake kira shugabanni wato management su ma ba sa yaji su san da wannan kar su ce su tilasta mutane su kulle wurin ma'aikata su ce wai sun tilasta kowa zai ya tafi yajin aikin su yana kan membobin su ne kawai hakkin su bai hau kaina ba bai hau kan kan wasu ma'aikata da suke tiyo bai hau kan su permanent secretary ba su rika yin amfani aiki da hankalin da Allah ya ba to sai dai kuma a martanin ta da game da wannan zargi kungiyar kwadago a jihar adamawa ta bakin shugabanta kwamar dauda maina ta kuwa musanta wannan batu ne da cewa gwamnatin jihar na ko neman bata musu suna. Su daina mana sharri mu ba mu kori kowa ba mu roƙon membobin mu muke yi su sani akan cewa idan fa kungiyar da aka yi don ta kare muradunsu ta kira a yi wani ko adau mataki game da ko rashin adalci kar su yadda a shige mu a rarraba kawunan mu don suka samu suka raba kawunan mu abinda su gwamnati suke bukata kenan zuwa gaba za su yi kowa cin zarafin da suka ga dama kuma muna so mu ga ma'aikatan da muke roƙon su su bar gurin aikin nan gwamnatin nan na yau fa tana shirin ta rage ma'aikata a ƙasar nan suna neman kofa ne so idan suka gane cewa shugabannin suna su ba da umarni su bi to sun samu dama kenan fa na yin komai suka ga dama da mu. to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da wasu 'yan najeriya ke ganin akwai abin duba game da wannan balahirar kara kuɗin man muhammad fawaz wani mai fashin baki ne a yola ya ce akwai buƙatar kai zuciya nesa. E to gaskiya ni a nawa shawara kuma da ganin hali da ƙasar ne ke ci kusan cire tallafi mai ba abu dai wanda ya kamata a same shi ba a halin yanzu. Dalili kuwa idan ka duba ƙasashe da aka ci gaba waɗanda aka cire musu tallafi mai za ka samu suna moran abubuwa da dama daga wuraren su Misali za ka samu gwamnati ta ɗauke ɗawainiyan karatu, gwamnati na samar musu da ruwan sha, gwamnati na ba su kula da lafiyansu da sauransu saɓanin mu nan Najeriya. To shi ya mu muke ganin cewa cire tallafin mai ba abu ne wanda ya kamata a hali da kasan ne ke ciki na maganan yunwa da kuma rashin kuɗi da kuma irin bakar wahala da al'umma suke ciki a kasan nan domin idan ka duba duk canjin da aka yi ikirari a lokutan yakin neman zaɓe yau kusan ba ko guda ɗaya da aka gan shi a ƙasa. yanzu haka dai rayoyin najeriya ya kasu gida biyu wato a tsakanin masu goyon bayan cire tallafin man da kuma waɗanda ke adawa da wannan mataki ibrahim abdulaziz sashin hausar murar amurka daga yola a najeriya